Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 12 ga watan Janairu shekarar 2020 Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba. da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Kasar Iran ta girke 'yan sandan kwantar da tarzoma a Tehran babban birnin kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin tunkarar ci gaba da zanga-zanga. Amurkawa 'yan asalin kasar Iran sama da dubu sun taru a babban dandalin taro na Los Angeles jihar California jiya Asabar. don yin abin da suka kira gangamin shekara ta 2020 kan makomar iran sannan shugabannin kasashen duniya na ta ɗunguma zuwa ƙasar oman a yau dinnan lahadi don ganawa da sabon sarki ko sultan ɗin ƙasar kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa hedkwatar rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun lalata sansanonin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi a arewa maso gabas da arewa maso yammacin ƙasar. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da tafka muhawara game da wani sabon labari da ya fito cewa sojojin ƙasar 89 ne suka rasa rayukansu maimakon 25 a sanarwar gwamnatin kasar a harin da aka kai a yankin talabiri a wannan mako har ila yau za ku ji cewa al'ummar kasar sun yi kira ga gwamnati da ta kai ayyukan raya birane a cikin gundumomi bayan kammala manyan biranen jihohin sani sai kuma shirinmu na idan kwaya ta fa wanda muhammad hafiz baballe yake gabatarwa amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Iran ta girke 'yan sandan kwantar da tarzoma a Tehran babban birnin kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin tunkarar wata ranar kuma ta yawan zanga-zanga. Sanadiyar wasu rahotannin da suke nuna cewa jami'an gwamnatin kasar sun ɓoye gaskiya game da rawar da gwamnatin kasar ta taka a hatsarin jirgin saman kasar Ukraine. jiya asabar an yi ta zanga-zanga a biranen kasar da dama bayan da rundunar sojin kasar ta amsa cewa ita ce ta harbo jirgin saman kasar ukraine cikin kuskure jami'an gwamnatin iran sun faɗi gaskiya game da musabbabin faduwar jirgin ne kawai bayan da suka gane cewa alamomin da suka bayyana a wurin da jirgin ya fadu ba za su bar ɓoye gaskiyar da iran ke yi ya ɗore ba a cewar wata fitacciyar jaridar amurka jirgin dai ya faɗi ne ta ranar laraba to amma iran ba ta amsa cewa ita ce ta harbo jirgin ba wanda duk mutane 176 da suke ciki suka mutu har sai jiya asabar a halin da ake ciki kuma amurkawa 'yan asalin kasar iran sama da dubu sun taru a babban dandalin taro na los angeles jihar california jiya asabar don yin abin da suka kira gangamin shekara ta da ashirin kan makomar iran ko iran uprising 2020 waɗanda suka halara sun bayyana fatansu na ganin an samu sauyin gwamnati a iran babban mai jawabi a wurin shine tsohon dan majalisar dokokin amurka patrick kennedy wanda ya ce in the year 2020 they took bulldozers and tried to cover up ya ce a wannan shekara ta 2020 sun ɗauko katafilolin rushe-rushe don su jirkita bayanai a inda jirgin ukraine ya faɗo dubi irin tunaninsu da irin yadda sukan so karkata komai yadda suke so da yadda suke tunanin cewa a wannan zamanin da aka ci gaba za su ɗauko katafiloli su jirkita wurin da jirgin ya faɗo kamar za su iya binne wannan ta'asar da suka tafka wa mutanen da ke cikin jirgin abin kunya. To karfa a sha'afa ana jin labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙasar Iraki mai makwabtaka da Iran an yi ta'aran gamomi tsakanin jami'an tsaro da kuma masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati a birnin Karbala har zuwa tsakar daren jiya Asabar, wanda akalla ya kai ga raunata mutane shida a cewar majiyoyin tsaro da na asibiti. A birni mai tsarki na Karbala, 'yan Iraki sun yi ta zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da katsalandan ɗin da suka ce Amurka da Iran na yi a harkokin gwamnatin ƙasar. da kuma abin da suka kira almundahana da rashin abubuwan more rayuwa wannan ɗaya daga cikin masu zanga-zangar na cewa ya ce ba mu so ba mu son iran ko amurka ba mu son jam'iyyun siyasar ƙasarmu kuma ba mu son wani daga cikinsu ya dawo saboda dukkaninsu ba wanda ya cancanta masu zanga-zangar da jami'an tsaro dai sun yi ta jefa abubuwan fashewa kan juna amurka na shirin ta sakeyar wasu ɗaliban makarantar soji 'yan asalin ƙasar saudiya aƙalla sha biyu saboda zarginsu da alaƙa da wasu ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da kuma mallakar hotunan batsa na yara ƙanana bayan wani binciken da ya biyo bayan harbe-harben da wani soja ɗalibi ɗan asalin ƙasar saudiya ya yi a florida a cewar kafafen labarai a watan disamba ne dai muhammad al-shamrani wanda ya zo amurka kara karatun aikin soji ya buɗe wuta a ajinsu da ke sansanin sojin ruwa na pensacola ya kashe sojojin ruwa guda uku ya kuma raunata wasu guda takwas kafin 'yan sanda suka kashe shi Shugabannin kasashen duniya na ta ɗunguma zuwa ƙasar Oman a yau ɗanar Lahadi don ganawa da sabon sarki ko sultan ɗin ƙasar wanda aka naɗa bayan mutuwar daɗaɗɗen sarkin ƙasar ko sultan Qabus bin Sa'id. Firaministan Burtaniya Boris Johnson da Rima Charles na daga cikin waɗanda suka isa birnin Muscat don ganawa da sabon sarkin na Oman, Sultan Haitham bin Tariq Al-Sa'id. daular ta oman ta taɓa zama ƙarƙashin mallakar uh, birtaniya sauran shugabannin da suka hallara sun hada da sarkin kuwait amir sheikh saba al-ahmad al-saba da kuma sarkin qatar amir sheikh tamin bin hamad al-thani akwai kuma na bahrain da kuma yariman abu dhabi ɗaruruwan mutane sun yi ta gangami a hong kong a yau dinnan lahadi da nuna goyon baya ga kungiyar rajin demokaradiyya a wannan yanki na ƙasar china masu zanga-zangar sun yi ta lalemar marhaban da sakamakon zaben shugaban kasar taiwan wanda ya kai ga dawowar shugabar kasar mai ra'ayin demokaradiyya tsai in wen don wa'adi na biyu dama su mutanen taiwan sun yi ta sa ido kan yadda abubuwa ke gudana game da fafutukar kungiyar rajin demokaradiyyar ta hong kong Ibrahim ka Almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kan Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, hedkwatar rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta sun rugurguza sansanonin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga daɗi a arewa maso gabas da arewa maso yammacin kasar Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani. Dakarun bataliya ta 192 da aka tura yankin Goza da kuma wasu dakarun kundun bala gami da wasu mayakan kasar kamaru sun kai mamaya wani sansanin boko haram da ke kan dutsen unguwan gara kwatara a yankin nagoza inda suka ceto wasu mutane biyar da aka yi garkuwa da su ciki har da mata da ƙananan yara da kuma wata tsohuwa guda ɗaya kamar yadda jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar rundunar sojojin najeriya kanar aminu ilyasu ke cewa bayan da 'yan boko haram ɗin suka hango dakarun ne shine suka fara tserewa amma duk da haka dakarun sun gurguza wannan sassani da ke kan dutse ko da baya ga haka dakarun kazalika sai da suka rugurguza wani karin sansanin boko haram da ke dutsen zelerva a kan hanyar fulka boko zuwa ungoshe duk dai a yankin na goza kanar aminu ilyasu kazalika ya kuma karin bayani akan gumurzun da aka yi tsakanin sojoji da 'yan bindiga daɗi a jihohin katsina da sokoto inda a katsina sojojin suka halaka 'yan bindiga daɗi masu yawan gaske da suka kawo hari a wani yankin karbar kumar sabuwa ya ce bayan da sauran 'yan bindigan suka ga ba za su iya jure wutan sojojin ba ne suka ranta a nakare zuwa dajin birnin gwari a sokoto kuwa dakarun najeriya sun yi kwantan bauna ne a wasu 'yan bindiga daɗi da suka sato shanu da suka tunkaro yankin mayanci a karamar hukumar maru sojojin sun sami nasarar halaka 'yan bindiga uku tare da kwato bindigogin ak-47 da roka-roka har ma da bom daga 'yan bindigar a cewar masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba yana da kyau kafin dakarun su kai irin wannan hari a yi wa yankin da za a yi wa harin ƙawanya. zobe ya kamata musu tun da yake an san wurare da mutanen nan suke abin da nake nufi tun da an san cewa lallai suna dajin birnin gwarin nan suna dajin zamfara dajin nan kuma na zamfara ya hada hada dajin runka da yake katsina state duk wurare nan wuri ne da aka sani ga sunan inda suke suna tashi daga nan su zo nan amma a cikin wannan yanayin a cikin wannan ah, sashen so ya kamata ni a gani na a musu zobe an san cewa in wuta ta musu yawa a can za su gudu ne zuwa nan ya kamata nan kuma su samu maraba daga da sojoji in kuma sun juya za su koma dama inda suka fito waɗancan najiransu kaga inda an samu bin haka za a samu babban nasara to amma yanzu eh. profesa irin yankin arewa maso gabas kuma Eh, da ke kan dutse ne su sojoji suna samun bayani ne a cikin da aka sa in an samu bayani sai a yi nazari ga bayani. yaya karfin mutanen na yake ko da kiyastawa ya aka yi yaya yanayin wurin suke wani irin makamai ya kamata mu yi amfani da su wani irin farmaki ya kamata a kai musu ta yaya za a samu a galiba kansu kuma su sojoji a shirin su ai suna shiri ne ba wai suna shiri da shiri guda ba ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da tafka muhawara game da wani sabon labari da ya nuna cewa sojojin kasar 89 ne suka rasa rayukansu maimakon 25 a sanarwar gwamnatin kasar a harin da aka kai a barikin sojojin senegodor da ke yankin tilabiri a wannan mako wakilin murya amurka yusuf abdullahi ya aiko mana da karin bayani a hukumance dai gwamnatin nijar ta bayyana cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a harin na ranar 9 ga watan janairu a barikin sojojin na senegodor da ke cikin yankin tilabiri to sai dai yanzu haka labarin da ke ci gaba da bayyana game da wannan harin na nuna cewa sojojin Nijar 89 ne suka rasa rayukansu a harin. Shaidu dai sun nuna cewa gawaki 89 ne aka gani a makabarta ta musamman da aka keɓewa sojojin da suka rasa rayukansu a fagen daga da ke birnin Yamai. Shaidun da yana cewa an gano sauran gawakin ne a lokacin da ake yawan fatattakar 'yan ta'addan da suka kai wannan harin. zo ka dai mazauna birnin yamai sun so yin kiraye-kiraye zuwa ga gwamnatin nijar na ganin ta bayar da haske game da wannan sabon labarin sunana abdu salam sule ana ce mu abdu yaro ya kamata gwamnati ta hito ta faɗa mutane gaskiya tunda mu gwamnati ta ce mutum 25 ne suka rasu me mu wanda suka ta wurin 'yan tarnakin sun ce sun ga rame ya yi rame wajen kusan ɗari. To gaskiya mu ya kamata gwamnati ta to ta gaya mu mutane gaskiya mu ba mu san wane ne za mu aiki daga cikin shi ba. Ni suna na fatawulai gaskiya wanga ya kamata a ce ya zama darasi ga gwamnati. Eh, ya yi a ba da labari kuma a koma a ce a ba haka nan na ba a kawo wata labari kuma. Kenan in za a ba da labari a gaskiya ya daga gaba kuma a ce ba haka nan na ba. Sunana Bashir Bubakar. Labarin da gwamnati ya toyi bamu suka ce mutum ashirin da biyar ne ya rasu. Kuma mun samu wasu labaru kuma daga baya aka ce kuma mutum tamanin da tara su ne suka rasu. To kenan mu abinda muke so gwamnati ya hito karara ya gaya mutane mutum nawa ne suka rasu. na yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin nijar game da wannan sabon labarin amma haƙata bata cimma ruwa ba to amma wata hira da na yi da ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar pnds tarayya da ke mulki asmanu muhammadu ya bayyana cewa halin da ƙasar nijar ta samu kanta a yanzu ba abin da take bukata in banda addu'a ba wai ce ku ce kan yawan waɗanda suka rasa rayukansu ba. Shugaban ƙasa ya kuka da wannan abun, amma ba a saurare shi ba. yau ga inda ya kai mu mu ne 'yan ƙasanmu ne ke mutuwa kullum gwamnati ce ke hasara kullum ɗiyan talakawa na mutuwa ɗiyan masu iko ma na mutuwa kowa duk ɗan nijar da a can wajen dagar nan in kwanan sun kare shi na mutuwa don ku mutane a yi ta roƙon allah a yi tabbatun masu zance bisa wazafkina na ƙarya na shirme kaɗai da neman ka tashi hankali shi kuma a nasa bangare alhaji salisu amadu ɗaya daga cikin masu fafutuka a cikin kungiyoyin fararen hular nijar tsokaci ne game da halin ko in kula da ya ce 'yan siyasar nijar ke nunawa game da halin da kasar Nijar ta samu kanta a ciki. Yau yaya za a yi a yi maganar sarauta in babu ƙasa? Ana maganar sarauta inda ƙasa cikakka ingantatta tsarkakakka da kwanciyar hankali. Ana magana sarki ya hau ya yi jagoranci in kasa tana zama lahiya. Ana magana sarki ya zo ya hau in ya zamanto ita mun zama girgan matsalmin ki ɗaya. Har mun kai matsayin da ya zamanto a cikin ƙasa wai a zo a zo a zamna a ce a yau bisa kan sulhu na bisa kan abubuwan da yake wakana mutane su riƙe ido su ce a ah, komai siyasa ce kawai dai gwamnatin Nijar bata wani bayani ba game da wannan sabon labarin. To amma daidai lokacin da nake hada wannan rahoton shugaban kasar Nijar Isufu mamadu na jagoranta wani taro na majalisar tsaron kasa Yusuf Abdullahi murya Amurka da ganya mai jamhuriyar Nijar. A gaida Yusuf Abdullahi har ila yau a Nijar ɗin 'yan ƙasar sun yi kira ga gwamnati da ta kai ayyuka raya birane a cikin gundumomi bayan kammala manyan biranen jihohi wakilin murya amurka haruna mamman bako ya aiko mana da ƙarin bayani a daidai lokacin da firaministan jamhuriyar nijar birji rafini ya kaddamar da kwamitin da zai kula da bikin karɓa-karɓa na zagayowar ranar da nijar ta kasance jamhuriya da zai wakana a wannan shekara ta ishirin a garin difa muryoyi ne suka soma tashi a cikin ƙasar, domin kira ga hukumomin wannan ƙasar ta jamhuriyar nijar da su kai waɗannan ayyuka na raya garuruwa wa manyan gundumomi da zara aka kammala da difa da ke kasancewa hedikwatar jiha ta ƙarshe da za karbi wannan aikin raya biranen wannan kasar ta Nijar kamar yanda Umaru na Mesaje wani dan siyasa na jam'iyya mai mulki PNDS reshen birnin Kwani ya mini karin bayani. Yanzu dai difa ce ta karshe Mai girma Muhammadu Isu shugaban kasa. lokaci na nashi wanga lokaci na karshe na gaima difa. Shi 2021 Elba Partir. Ya kamata yanzu ita gwamnati ta tun yanzu tunda tsari ya kamata a yi na cigaban kasa wanda in ma wa gado ka majalisa majalisa za a yi a kai ta ana iya a kai ta yan majalisa su duba ta ga region an kari musu yanzu sai a jibo cikin department ne tunda kowa ya san ko cikin department ne maye mayan department ne wa'anda a cikin kasar ga wa'anda da an yi musu abu su suna bisa hanya kuma maye maye na wa'anda cikin kasa an san su kuma ana ji da su yanzu in ka duba kamar kaɗin nan cikin kasar region din ta in ka diba kamar kaɗin kwani da irin mada in ka diba kamar irin maradi kaɗin gidan rumfi da cesawa in ka diba kamar irin kaɗin zandar murya da magarya wayanga duk sai a ɗebo a cinto tunda ci gaban ƙasa na kuma gyara birni shine ke sa ci gaban ƙasa ko wasu mutane baki ka kare shigowa sai su tabbatar da a ah, banda region region har department ne akwai masu ƙarfi eh su ma an sa su cikin condition irin yadda ya kamata na abu a zo a gani a tuno da department ne suna da nasu haƙƙi a tuno ba wai a ah, mun ji daɗi saboda an ka ce in ma kana da kyawu to ya kamata ka ƙara da wanka su ma waɗansu 'yan ƙasa da na sadu da su a yau da safe a garin birnin Kwanni suna cewa gwamnati lokaci ya yi da ta waiwai gundumomi game da wannan aiki na raya biranen kasar. Nana Yakuba, mu abin da muka gani fulle mamman sai bare kasan shi komai yana lokaci. Baske da lokaci ne za a tai da wasu abubuwa. Baske yau sauran garuruwa sun samu kenan mu kan kanmu yau inda ga hakuri in kuma muna da yawancin rayuwa mu ma namu zai zo. Baske an muna alkawalin za a yi shi. Ko jusqu'à présent on est à l'attente muna cikin lokaci parce que mun sa tamanin zai ga tashi ma da ya shi shugaban kasa za a yi mana lansan wannan program sai an kai lansan wancan program na harkar kandari wannan duka ci gaba kasa ne mai abin da muke so ga al'umma dai su yi hakuri mai a ƙara doliyans doliyans tambaya ce eh muna namu doliyans muna tambaya in mun samu alfarma kuma muna so a waiwayo mu avec le temps kuma garin mai samu ya bunƙasa da sauran ruwa sun ka bunƙasa abin da muke kira ga gwamnati dangane da 18 December shine in Allah ya bashi iko ya kare na difa muna fatan kuma zai dawo a kananan birane kamar irin su kwanne irin su madawa da sauransu da cikin kasar nijar baki daya a samun suma a kara haɓaka su saboda cigaban kasar in ka nura da in ka shiga manyan biranen mu malam abin zai ba ka mamaki amma gaskiya yanzu an samu cigaba kwarai kuma muna kira gwamnati da allah ya duba ya dawo kasa kuma in an kare difa irin su sauran dai garuruwan da na ambata a dawo a duba muna dangane dai kwanne ma muna cikin matsala yanzu in kaga mgc kima malam in ka zo abin zai ba ka mamaki kadiba kuma hilin kwallo shi ma duka dai ana son allah sa gwamnati ta duba ta gyara mana su a maida mana su irin na zamani mun yi ta kokarin kiran alhaji zakariya kakakin gwamnatin ta jamhuriyar nijar warsa ta sha kuka ba tare da ya daga ba domin jin abin da an ra'ayin gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar game da wannan kiran da 'yan kasa ke yi na ganin cewa aikin raya manyan biranen kasar ya kai ga gundumomi bayan hedikwatocin jihohin wannan ƙasar haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan yana ci a karfe goma da minti ɗaya na safe ga shirinmu na gaba. da uh, sun Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji, a makon da ya gabata mun tattauna ne da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul. inda muka tsaya a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi ko a wani hali ake ciki gani da shari'ar matashiyan nan mai suna Zainab da wasu suka saka mata kwaya a cikin jakarta a lokacin da za ta je ƙasa mai tsarki a bara. Eto, eh yanzu dai mu ne muke da ofishin attorney general shine babban lauyan kasa kuma ministan shari'a da hukumar yaƙi da shaye-shayen kwayi gaba ɗayan mu muke gabatar da wannan shari'a na wayannan mutane da suka samu zainab maganin nan cikin kayanta ka gane cewa gwamnatin tarayya suna da interest kan abin sosai kenan ko to yanzu haka mun ɗauki wajen shaidu hudu kenan yanzu kuma an ɗage karan zuwa ranar goma sha hudu ga watan fabrairu don a ci gaba da kawo shaidu wanda muke kawo. watan biyu na sabon shekara eh so batun kuma maganar ce an gan suna yawo wannan kasan sashi na ɗari da hamsin da takwas ya ce ana iya ba mutum beli da kuma sashi na talatin da biyar na tsarin mulkin najeriya ana iya ba da beli so shi yasa shi alkalin ya ba da beli amma duk da yake haka ne ka san da doka take tsarin mulkin aka ce a wannan hakki ne na mutum za ta iya kawo tanadin wani sashi kuma wanda zai ce idan ya ci karo da tarbiyyar mutane ko tsaron ƙasa ko ilimin mutane ko lafiyarsu bai kamata a bada beli ba to ni a ra'ayina ni inda ni ne alƙalin a matsayinka na lauya na matsayina na lauya sai amfani da wayannan wannan sashin sai in hana wannan belin saboda kasashen duniya kowa ya sa ido kan maganan zainab sannan kuma bayan wannan kuma akwai na sashe sashi ko na 45 ne na tsarin mulki wanda yake cewa tsaron kasa. da kuma maganan mutuncin dan najeriya yana ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati ta ba da fifiko ka a ci zarafin ɗan najeriya na ga na kamar an ci zarafin ta ne a can don ko kaya ma bata gama sa ba suka kama ta suka tabu da ita aka tauye mata hakkinta to ka ganin irin wannan sai alkali ni a gani na Eh, duk da yake na san lauyi ba za su ji daɗin wannan magana ba ya kamata ya kawo wannan sashen ne so da ya hana wannan belin watakila wannan zai fi karfafa mutane gwiwa cewa eh, kamar za a yi adalci kamar suna ganin irin wannan sai su ɗauka cewa an ma gama ma da kes ɗin ko kuma an gama gaba ɗaya za an sallame su kenan tunda sun gana suna yawo wasu cikin su ma sun fara koma saudiya to kaga irin wannan yana iya kawo rashin da ta fannin daga wajen mutane. Duk da wannan kalubale eh, kenan a bangaren ku tun da ka ce da ofishin attorney general na kasa kuke bibiyar wannan shari'a kenan za a ci gaba da bibiyar ta har eh, lokacin da za ka mala kenan. To sai ko an sa ido ma kan wannan yan uwanku yan jaridu kullum aka yi da kasan ana yaƙi a wajen za a ga mutane ya sun cika da yawa a kotu din saboda su ga menene alkalin zai da an sa ido. so batun maganan cewa ba za a yi adalci ba ina ganin bata taso ba don da ana ma cewa idan ma alƙalin ba zai iya shari'an ba za a ɗauke ma shari'an ma gaba ɗaya kai ta can abuja inda za a sa ido sosai galibi idan ta al'ada kuna bi ta karshen shekara irin wannan har kukan faɗar ton ko kilogram da kuka kama adadinsa eh, wata na waɗannan miyagun ƙwayoyi a bana ma kuna da irin wannan lissafin sosai kuwa mun kama ɗari mutum ɗari da shida fake muka kama cikinsu ɗari da uku mata ne kuma a cikinsu mun kama tan wajen takwas na kwayoyi daban-daban taban kakana wannan da ake kiranta taban wuyu mun kama wajen tan hudu da dugo biyar su kuma irin su maganin tari da su tramadol mun kama wajen tan biyu da dugo tara kokin wanda mun kama kilogram uku da tun da aka buɗe hukumar nan kama ba a taɓa kama mai yawa haka kokin ba sai wannan lokaci ga kuma heroin wajen gram wajen 167 da sittin su ne ya kai wajen ton takwas ga kuma wasu gonakin wiwi ma da aka kama aka gadu ba a taɓa kama ba sai wannan karan. wannan alkalman naka suna da fuska biyu za a iya cewa nasara ce kuma za a iya cewa kamar akwai kalubale a ciki. kamar yadda na ce maka da na zo nan shekara ɗaya da suka wuce kano ce ta shida. duk ta kan a cikin jihohin da suke shaye-shayen kwaya ita kano ce ta farko kai ko to yanzu ta kano abin da majalisar ɗinkin duniya ta ce ta koma ta shida idan da ba a samun nasa jerin jihohin suka fi kowa shan kwaya a najeriya lagos ce ta farko sai jihar oyo ta biyu lagos kano sai ta koma ta shida daga na daya alif dubu biyu da goma sha shida wajen tan ishirin da biyar aka kama fannin tramadol aka zo alif dubu biyu da goma sha bakwai ya koma tan takwas da goma sha takwas ya koma tan bakwai yanzu nan tramadol kaɗai ma ba fi kilogram ɗari biyu ba kaga yana raguwa kenan saboda ba a samun shi ne ma tramadol ɗin ya wuya. to ga madadin su can a baya kana gaya mana cewa ana haɗa wani abu magin da ake girki da shi ma a sashi a cikin leman lakasera da waye da sauransu ko tamtam a cikin sa abin da sauran ba ka ganin cewa watakila idan da za a samu alkalma na yadda ake amfani da irin waɗannan abubuwan za su daidai da wancan tantan da kake faɗa na dubu biyu da shashi. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar kano da ke najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu dr ibrahim abdul da wakilin mahmud ibrahim kwari da ya tattauna da shi sai kuma julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti Ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dan wewe da kwaya sun dauga gaye ne. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. A madadin waɗanda kwa ji musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Liniat Salihu da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau, Vitek zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc la meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.